يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشمع الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا لحاجته حتى يستأذنه كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذان الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ولا يؤاخذ نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يخرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه مأقولا نعم يا عباد الله هو مجهول وأن الصواب معزول ولا يوقف مقبول أو قبول ما جاء به على مواثقه أحد وكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم وهو عين الجرأة كما ذكر ذلك صاحب مدارج السالكين وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا النسائي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أخرجه إمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون الرسول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشروطه المعروفة في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة روى الإمام الشافعي يوما حديثا وقال إنه صحيح فقال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله فالطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا أرأيتني خارجا من كنيسة أرأيت في وصفي النار أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به ألا يا عباد الله فلينظر من يزعم أنه مسلم أو مسلم أمره وليحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وليكن طواعا لأمره مجتنبا لنهي مقتديا به ليدلل على صحة إسلامه وقديما قال الحكيم يا مسلما تدعي الإسلام مجانا هلا أقمت على دعواك برهانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله تفرد عزا وكمالا جل وتقدس وتعالى نسأله صلاح الشأن كله حالا ومآلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصر الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام ومن العدب القول مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يقول ربنا جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال ابن كثير رحمه الله المقصود أن من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى السفلى السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي وقال ابن القيم رحمه الله والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم من بركة رسالتي ويمن سفارتي من شرف الدنيا والآخرة وفي معنى الصلاة المراد في هذه الآية يقول أبو العالية رحمه الله صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وقال ابن عباس رضي الله عنه يصلون أي يباركون أخرجه الإمام البخاري فمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا التبريك والثناء وإظهار الفضل والشرف يقول ابن القيم رحمه الله والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف باللغة عباد الله جعلني الله وإياكم ممن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وممن يهشر معه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم اقض حوائجنا وهوائج إخواننا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in sha shida ga watan sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas ci gaba da hutubar mu karo na uku game da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jama'an musulmi na daga cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun kasance duk zanafin da suka zan tare da shi akan wani al'amari muhimmi hutuba yake yi ko al'amarin tattaunawa ne game da ɗaukaka addinin musulunci ko wata matsala ce ta jihadi ko an aje wani a wajen ribaɗi babu ɗayansu da ke tafiya ba tare da ya nemi izini ba yadda bukatarsa kuma ta taso yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga rahaman ubangijinsa dole ne duk wata bukata ta mu in ta taso sai mun nemi izini daga wajensa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar la'akari da koyarwansa in ya ce mu yi mu yi in ya ce mu bari mu bari shi ne son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka yi abu gaba gadi ba tare da waiwayen koyarwa da shiryan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta biyu cikin suratun nur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه waɗanda ke muminai sune kawai waɗanda suke imani da Allah ɗaya abin bauta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗan saƙo mai nuna yadda ake bauta idan suka kasance tare da shi bisa kan wani al'amari wanda ya haɗa su a kan wannan lamari ba su zulalewa su kulale su tafi su bashi har sai sun nemi izini in an masu suje in ba a yi masu ba su yi zaune ya jama'an musulmi da wannan malamai suke cewa ko taro ake na alkhairi ko na musulunci ko na taimako akwai shugaba baya halatta ka tashi ba ka nemi izini ba kuma baya halatta in ka nemi izini ka tashi ba tare da an maka izini ba domin musulunci akwai girmama na gaba wanda yake wajibi ne dole ba zaɓi ba kalma bahaushiya ta yi daidai da nasi bin na gaba bin Allah matukan na gaba ya bi Allah ya jama'an musulmi duk wata bukata ta ɗan adam wanda ta shafe shi wanda ta bijiro masa ba a yadda ya azata sama da bukatan al'umma ba Shi ne ma'ana Bayyewa ana yin wani abu ko taro akan wani alkhairi ka bugi ƙiji ka kakkaɗe riga ka saka takalmin ka kai gaba ba an baka izini ba wannan shine musulunci kuma in waɗannan abubuwa idan ka dubi asalin musulunci da shari'an musulunci da hukunce-hukuncen musulunci akan haka suka azamu don haka na ce mana yau in muna kan wani al'amari za mu shiga wani al'amari to mu nemi izinin addini mu nemi izinin alƙur'ani mu nemi izinin koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun masa ladabi kenan idan muka waiwaya muka san ba mu sani ba ko muka kasa fahimta to sai mu koma mu yi aiki da aya ta 43 suratul nahli fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun ku je ku tambayi waɗanda suka sani a lokacin da ku kuka zan ba ku sanin ba ladabi ne ga ayoyin alkur'ani ladabi ne ga Allah jalla jalaluhu ladabi ne ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ladabi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi na daga cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba ka ɗaukan wani abu a addini mushkila ne ko matsala ne ko rikici ne a'a sai dai duk abin da kake ganin ya yi karo da addinin shi ne matsala shi ne mushkila shi ne rikici amma addinin Allah shari'an Allah koyarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yake miƙaƙe fitacce babu wani gugubi na rikici ko mushkila a cikinsa kuma ba a gaya maka zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka shiga ƙiyasinsa da wani abu in kai haka ba kai ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba komi ana auna su ne da hadisan manzan Allah ba ka auna koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wani tsari na rayuwa ba sai dai ka auna wani tsarin da koyarwar manzan Allah abinda koyarwar ta ansa amsashe ne abinda bata ansa ba ka yi watsi da shi wannan shine ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma baka cewa ba zan anshi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba sai yayi daidai da abinda wane da wane ya ce ko abinda jama'a suka tafi a kai ko abinda jama'a suke ganin shi ne daidai a gare su wannan ƙarancin ladabi ne ƙarancin nuna soyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai madarijin saliki na ya ambata a jizui na biyu shafi na 389 zuwa da casa'in imamu ahmad da ahalus sunan gaba ɗaya in banda imamun nasa'i sun waito hadisi daga abi hafiz daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati ya'tihi al'amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu la nadari ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu subhanallah annabi yayi bayani wanda mu'jizarsa ta tabbata yace wallahi za a samu ɗayanku. ya hau gadon bonansa ko ya hau kujeransa mai malfa a sama ya mimmike ya shinshikide a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ya ce kaza umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko hani daga game shi ce kawai mu ba mu taba jin wannan ba ku bar mu abinda muka gani a alkur'ani ya ishe mu shi za mu yi aiki da shi wannan fitina ce ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ƙarancin ladabi da nuna ƙi da ƙiyayya ba ne kawai har ma in mutum ya san hadisi ne tabbatacce yana kai shi da rudda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu imamu ahmad da abu dawud duka sun ruwaito wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito ya ce ingantacce ne ibini maja ma ya ruwaito wannan hadisi a wani ɓangaren hadisi ya zo ruwaya ta imamu ahmad da imamu tirmidhi da ibini maja wanda aka samo daga sahabin nan miqdad ibn ma'adi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله الله أكبر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana yiwuwa ba mamaki a wayi gari hadisi na shirya ta ya isa zuwa ga ɗayanku yana shinkiɗa a kan gadonsa ko kuma kujerarsa ta isa ya ce mu ba mu san wannan ba ba mai raba mana gaddama sai littafin Allah abinda muka samu a alƙur'ani halal ne mu halasa abinda muka samu a ciki ya haramta mu haramta amma ba za ka sa mana hadisi ka ce annabi ya ce ba a ga 'yan kalakato da masu hali irin nasu ƙaryata annabi ƙaryata Allah ne imani da shi imani da Allah ne an san saƙonsa an san saƙon Allah ne kafice masa kafice ma Allah ne Allah ya kare mu sallallahu alaihi sallam ya ce wa inna ma harama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce haramun ne kama harama Allah daidai yake da abinda Allah ya ce haramun ne alkur'ani ya ce mana haka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa annabi bai taba faɗin hukunci ko ya yi magana bisa son zuciya ba da abin da kaji ya kawo wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta hanyar mala'ika jibrilu mai tsananin ƙarfin da ba wanda ya isa ya tare shi ya ce kawo abin da aka aike ka Allahu akbar wannan hadisi kamar yadda muka ce imamu ahmad ya rawaito da tirmizi kuma ya hassana shi Ibini maja ya rawaito shi Ibini hibban ya rawaito ya inganta shi imamu hakim ma ya rawaito shi imamu suyuti Allah ya ji kansa ya ambata cikin miftahul janna yana cewa ka sani dan uwana Allah ya ji kanka kai ma wanda dai ya yi musanta hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na zance ko na aiki ko a magana ko a aikace to wanda hadisin nan ya zama hujja da sharuɗa sanannu wanda aka sani a fannin sannan ka zo ka ce ƙarya ne imamu suyudi ya ce ka fara wa haraja an da'iratul islam wannan ya kafirta ya fita daga da'ira ta musulunci Allah ka kare mu sannan gobe kiyama wa hushira ma'al yahudi wan nasara za a tashe shi da yahudawa da nasara ko kuma au ma'a man sha Allahu min firakil kafara ko a tashe shi da duk wata kungiyar kafirci wanda Allah ya so ya haɗa su da shi Allah ka kare mu ashe san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ma'anan ka riƙe koyarwansa ka yi aiki da bayanansa ka kwaikwayi ayyukansa imamu shafi'i wata rana ya ambaci hadisi ya ce wannan hadisin sahihi ne sai wani mutum ya farat ya ce a taƙulu bihi ya aba abdullawa ya za ka yi aiki da wannan hadisin ne ya baban abdullah nan da nan imamu shafi'i ya wani irin firgigi ya ce ya haza a na nasraniya kai ce kai ka gani kirista ne da ba zan aiki da hadisin manzan Allah ba a ra'aitani harijan minka kanisatin ko ka gana fito coci ne da za a ce maka annabi ya faɗi kalmar ta inganta ka ce zan aiki da shi kuwa ra'aita fi wasfi zinnaran ko kaga na ɗaura janjami ne na rawan kwaya a tsakiyar ciki na da za ka gaya mun wannan kalma a ruwi hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala a bihi in waito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba zan aiki da shi ba an nene ni malam kaji yadda ake ma annabi ladabi sallallahu alaihi wasallam kaji yadda ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji yadda magabata suke Allahu akbar mu kyautata ladabinmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nuna masa soyayya ta gaskiya ba muna rawa muna yabo muna waka muna rangwada ba sannan a gaya mana ga abin da yake so ba za mu aikata ba jama'an musulmi na daga cikin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ladabi na zance ladabi na zance yana da fadi daga ciki akwai yin masa salati sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya umarce mu a aya ta hamsin da shida suratul ahzabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima alqur'ani yace tabbas haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa masu girma masu daraja suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi sallama gare shi sallama ibn kasir Allah ya ji kansa yana cewa manufan wannan aya Allah subhanahu Ta'ala yana gaya ma bayinsa daraja da matsayin bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga irin darajar da ya taka a sararin samaniya a tsakanin mala'iku. domin Allah yana yabansa Allah yana salati yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mala'ikunsa na kusa-kusa kuma mala'iku suna masa salati don haka mu ma wanda muke nan duniyar ƙasa aka umarce mu da mai salati gare shi mu yi taslimi domin ya tattara dukkan yabo na duniyar sama da duniyar ƙasa haka ibn kasir ya ambata cikin tafsirin saƙarƙashin kashin wannan aya ibini alqayyim Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa abinda ake nufi Allah ta'ala da mala'ikunsa suna salati ga manzansa kuma ku yi salati gare shi ku kuka fi cancanta in akwai fin cancanta ku yi salati ku yi taslimi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kun ci arziki na albarkan aiko shi ai da mun fi dabbobi lalacewa ba jin zuwan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da rayuwa muke na dabbobin dabbobin mahaukata mai ƙarfi ya cinye mai rauni kuma mai ƙarfi shi ke da gaskiya shi ke da hujja shi ke da faɗa ji Allahu akabar. amma bisa daraja da albarkacin aiko shi da baiwa na jakadancin da ya zo tsakaninsa da mahalicinsa sai muka samu sharafi da ɗaukaka a duniyanmu kuma sabi zace insha Allahu har zuwa lahiranmu haka ya faɗi cikin jala'ul afham jama'an musulmi kafin mu nade mu ta yau ma'anan salati kamar yadda ya zo cikin waccan aya abul aliya yana cewa salatin Allah ta'ala yabo ne da yake masa a tsakanin mala'iku salatin mala'iku kuma addu'a ce ɗan abbas Allah ya ƙara masa yadda da ya zo fassara yusalluna sai ya ce yubarikun haka ya zo cikin sahihul bukhari ce ma'anar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam izan albarka ce da yabo da bayyana falalansa da sharafinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba mu iko ya ba mu ikon tsarewa da yawaita salati gare shi Allah ka hana mu duk wani abin da zai raba mu da hanyarsa Allah ko muna so ko ba ma so ka aza mu a turbansa ka ba mu ikon koyi da koyinsa a zantuttukan mu. da ayyukanmu da halayenmu ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifuffukanmu bayan haka ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana sanar da mu akwai wata makaranta a ikara wanda aka gina ta ta marayu ne kuma ana karantar da sufi sabilillahi ne kwana ake yi taimakon al'umma mutanen alkhairi ake gudanar da ita to a irin wannan munasiba na kaka akan samu zakkan hatsi da dukkan nau'o'insa to shi ake samu ana ciyar da su a makarantar ana roƙon wanda Allah ya ba shi ikon yin noma zai fidda zakka ya fincino daga ciki ko ba duka ba don kila akwai wanda ya saba ba na kusa da shi to ya samma waɗannan marayu da shi kamar yadda muka ce akan amfani da shi a ci da su a shekara muna fatan za a yi ƙoƙarin haka in kuma akwai wani ba manomin ba ne domin babi ko ƙofa ce ta alhairai don wani shi ba manomin ba ne amma yana iya sayan buhun shinkafa biyu ko uku buhun masara biyu ko uku har ma da drum diram na man gyada da na mai da katan-katan na taliya da su magi da su musta chip a kai masu sai a yi zahaba ahalin da dusuri bil ujuri to haka na ji suna cewa ina na sani kaje ka tambayi iyali ni da akan ce mun wai a ba da kudin musta chip kake lallai chip ne Allah ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka ji kanmu baki daya Allah ka sa gobenmu ya fi yau mu kyau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يذكر الله لنا جميعا